Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mitoci sittin ashirin da kuma 16. A jamhuriyar Nijar za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani, sarauniya, fara'a, Nomad FM da Lal FM, niya sai kuma tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. A ƙasar Ghana za a iya kama mu a Alfa rediyo da ke Kumasi. A koda yaushe za ku iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Yau Lahadi 29 ga watan Satumba shekarar 2019. Hadiza kyari ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Da farko ga kanin labarai. Dubban mutanen da yakin 'yan aware ya shafa wanda kuma ya yi sanadiyar mutuwar mutane dubu biyu a yankin ƙasar Kamaru da ke magana da harshen Ingilishi sun ɗanguma kan tituna suna yin kira ga gwamnatin ƙasar akan ta yi da gaske game da batun tattaunawar za samar da zaman lafiya da ake shirin yi gobe. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi abin tarihi a cikin makon da ya gabata amma ba irin abin tarihin da ya so ba. Yanzu Trump ya zama shugaban Amurka na hudu da ake batun kaddamar da binciken yiwuwar tsige shi. Jami'an zaben kasar Afghanistan sun ce kusan kashi 20 na masu kada kuri'a da yawan su ya fi miliyan tara ne suka yi zaben shugaban kasa a jiya Asabar. Kanan labarai kenan. To a cikin shirin namu na yau za ku ji inda alkalai daga duk faɗin Afirka suka taru a birnin Abuja akan batutuwa da za su yi na yaƙi da 'yan fashin teku. Sannan kuma za ku ji ta bakin wasu ƙwararru game da mahimmancin sanya malaman addini a cikin wani shiri na wayar da al'umma don inganta lafiyarsu musamman ma mata masu juna biyu. Bayan haka za ku ji jawabai daga masu ruwa da tsaki a wajen eh, bikin ranar yawon bude ido na duniya da aka gudanar a Mambila da ke jihar Taraba. Sannan kuma Muhammad Hafiz Baballe yana nan tafe da shirin idan kwaya ta narke. Amma duk kafin nan sai a gyara zama don jin yadda duniyar ta wuni. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Dabban mutanen da yakin 'yan aware ya shafa wanda kuma ya yi sanadiyar mutuwar mutane dubu biyu a yankin ƙasar Kamaru da ke magana da harshen Ingilishi sun ɗunguma kan tituna suna yin kira ga gwamnatin ƙasar kan ta yi da gaske game da batun tattaunawar samar da zaman lafiya da ake shirin yi gobe talatin ga watan Satumba don su samu damar komawa gidajensu. Yawancin waɗanda rikicin ya shafa kusan su dubu uku da gwamnatin ƙasar ta ce kwanaki hudu kenan suke taruwa a gaban wasu gine-gine. Ko dai an kashe 'yan uwansu ko kuma an lalata musu dukiya. Wasu kuma da saka jakata sanadiyar yakin sun ce ba su samu damar jinya ko magani ba. Wata mai sana'ar saida da kayan miya 'yar shekaru 27 da haihuwa mai suna Petra Benin, wadda ta tsere daga ƙauyen inkar da ke arewa maso yammacin yankin, ta ce sana'arta ta lalace bayan da aka kashe mai gidanta, kuma mayakan 'yan awaran sun sha sace 'ya'yanta maza guda biyu. I'm a debtor in Bamenda. I don't know where to take money. I paid a ransom and they to take my son. My son cannot Ta ce, ana bi na bashi a nan Bamenda kuma ban san inda zan je in samu kuɗi ba. Na biya su kuɗin fansa amma har yanzu mayakan na barazanar za su sake sace 'ya'yana. Gashi 'ya'yana ba za su iya zuwa makaranta ba, don haka ina fatan shugaba Paul Biya zai nemo hanyar da za a warware wannan matsalar. Esther Njomo mai kula da harkokin wata kungiyar wanzar da zaman lafiya ta mata a arewa maso yammaci da kudu maso yammacin kasar ta ce suna yin kira ga shugaba biya kan ya saki shugabannin yankin da ke magana da harshen ingilishi da aka tsari a wata wato a matsayin wata alama da ke nuna cewa da gaske yake akan batun tattaunawar da ake shirin yi. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi abin tarihi a cikin makon da ya gabata, amma ba irin tarihin da ya so ya yi ba. Yanzu Trump ya zama shugaban Amurka na hudu da ake batun kaddamar da binciken tsige shi. Wani tsarin kundin doka Amurka wanda a ƙarƙashinsa ta yi wa 'yan majalisar dokokin ƙasar su tambake shugaba daga mukaminsa. amma kuma idan za a yi la'akari da tarihin wannan batu ya kamata daga bangarorin biyu su lura cewa siyasar tsige shugaba na da sarƙaƙiya da kuma haɗari kuma yawancin lokaci da wuya a yi hasashen sakamakon da zai biyo baya da mutanen na 'yan democrat ke yi wa kasar nan abin kunya ne a cewar trump a lokacin da yake magana da manema labarai ranar alhamis din da ta gabata ya kuma ce ya kamata akwai hanyar da za a bi a taka musu birki ta yi wata hanyar doka a kotu. Trump ya yi watsi da zargin da 'yan Democrat ke yi mashi na cewa ya yi amfani da karfin ikonsa ba bisa ka'ida ba ta hanyar neman taimako daga shugaban Ukraine akan ya binciko wasu munanan bayanai game da ɗaya daga cikin abokan adawarsa a jam'iyyar Democrat wato Joe Biden tsohon mataimakin shugaban Amurka don kawo masa cikas a neman takararsa. Jami'an zaben ƙasar Afghanistan sun ce kusan kashi 20 na masu kada kuri'a da yawansu ya fi miliyan tara ne suka yi zaben shugaban ƙasa a jiya Asabar. Atta Nuri wani mai yin sharhi akan lamuran siyasa ya faɗa wa kamfanin dillancin labaran Faransa na AFP cewa mutane da yawa ba su fita yin zaɓe ba saboda barazanar tsaro da kuma rashin jajircewar 'yan takara wajen yakin neman zaɓe. 'Yan kungiyar Taliban dama sun gargaɗi masu kada kuri'a a kan kada su je ko'ina in kuma ba haka ba wani abu zai iya samun su idan suka fita. Mayakan sun kai wasu hare-haren a cewar hukumomi amma an hana su yin wani gagarumin abu na tada hankali. An baza dabban jami'an tsaron Afghanistan a faɗin ƙasar don kare masu kada kuri'ar da kuma rumfunan zaɓe fiye da dubu hudu da ke ƙasar. Ranar 19 ga watan Oktoba ake sa ran fidda sakamakon zaben idan kuma babu ɗan takarar da ya samu fiye da rabin kurkun da aka kada to za a sake yin wani zaben karo na biyu a watan Nuwamba tsakanin manyan 'yan takarar biyu da ke kan gaba. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. sandan Hong Kong sun harbawa masu zanga-zangar goyon bayan demokuraɗiyya barkunan tsohuwa a yau Lahadi a wani rukunin kasuwanni da manyan kantuna da ake kira Causeway Bay. Masu zanga-zangar sanye da baƙaƙen kaya da suka ƙi ji suka ƙi gani sun yi ta faɗan ku goyi bayan Hong Kong ku nemi 'yancin yankin a lokacin da suka yi tattaki zuwa wasu gine-ginen gwamnati don su ci gaba da gangaminsu. A wani bangaren kuma ɗaruruwan masu goyon bayan China a kan Hong Kong su ma sun tattare da safiyar yau Lahadi a wata cibiyar raya al'adu da ke birnin. Kamfanin dillancin labaran Reuters ya ba da rahoton cewa gungun masu gangaman su kuma sun yi ta faɗan mu 'yan China ne suka kuma yi ta rera waƙar zagayowar ranar kafa gwamnatin China karan farko. Waɗannan tarukan zanga-zangar na yau Lahadi na zuwa ne gabanin zagayowar ranar tunawa da kafa jamhuriyar China shekaru saba'in da suka wuce, wato ranar Talata ɗaya ga watan Oktoba. A jiya Asabar, 'yan sanda sun yi amfani da barkonan tsohuwa da kuma feshin ruwa don wargaza masu zanga-zangar da ke goyon bayan demokuraɗiyya. A halin da ake ciki kuma shugaban kasar China ya ba mutane 42 lambar yabon ƙasa da kuma wasu lambobin yabo na karramawa a yau. Shugaba Xi Jinping ya ba mutanen da aka zaba lambar yaban ne a wani ƙasaitaccen biki da aka yi yau Lahadi a wani katafaren ginin gwamnati da ke Beijing. Cikin waɗanda suka sami lambar yaban har da 2UU wadda ta karɓi lambar yaban Nobel Prize a fannin kimiyyar rayuwa da magunguna. labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kasashe masu iyaka da teku na Afirka ta yamma sun yi taro a Abuja don nazari wajen kafa dokokin hukunta 'yan fashin teku da kan kawo barazana ga masu hada hadar kasuwanci da zuba jari a bangaren. Ga wakilinmu Nasiru Adamu El da ƙarin bayani. Taron da ya tara manya alkalai na kasashen don ba ni gishiri in ba da kan dokokin da hukumar hadadar kasuwanci ta jiragen ruwa ta Najeriya ke cewa Najeriya ba ta da irin waɗannan dokoki a tsarin mulki da za a rika amfani da su don katse hamzarin 'yan fashin tekun. A lot of our maritime legislation dates back to the colonial times relating to carriage of goods by sea and, and all the rest of it. Babban alkalin kasar Gambia Hassan Bubakar Jallo ya ce dokokin da ake amfani da su a kasashen tun zamanin mulkin mallaka aka tsara su. Da aka akwai bukatar sabon ta su don su dace da zamanin yau. Bubakar Jallo ya ce akwai muhimmancin samun dokoki masu kwari don lamarin yan fashin teku ya shafi dukkan kasashen duniya ne. Shugaban hukumar kasuwanci ta jiragen ruwa ta Najeriya Hassan Bello ya ce rashin dokoki masu kwari na kawo gagarumar asara ga Najeriya ta hanyar fargabar masu zuba hannun jari da ke ɗare-ɗaren cin karo da barayin teku. Yawanta shi yasa duk duniya yanzu an san cewa Gulf of Guinea da ka yi magana ana fashi sosai da kuma gabobin teku na Najeriya. A shi yasa yadda na faɗa an sama idan jirgi zai zo Najeriya sai an sami shi eh, inshora mai yawa. Wannan inshora fadda ni da kai mu zan biya kuɗin nan. Banda haka nan kuma a harkar da ke damun mutane shine wasu ba sa ma son su zo da jiragen su a Najeriya saboda za a fashe. To idan ya kai haka nan kuwa za ka ga ƙudurin da eh, gwamnati take da na fitar da kaya za ka ga ya samu matsala. so dole a dage a duba a yi magana a samu yarjejeniya a tsakanin kasashe a gabe zai faru shi yasa wannan taron zai tasiri a duba sai a ɗoyi kuduri a kai ma majalisa ta najeriya sai su yi dokoki idan aka yi wannan dokoki to za ka gani abubuwan sun lafa wani kwararre a lamuran zuba jari a najeriya muhammad kashim ya ce da zarar an samu kwararan dokoki najeriya za ta kara bunƙasa ta fannin ɗimbin lamuran raya arziki da ke zuwa daga hada-hadar teku kuma rashin waɗannan dokoki ma yakan korar da mutane 'yan kasuwa daga kawo kayayyakinsu ko kuma za su kasuwanci a najeriya shi yasa da ga mafi yawa za su ce in ma suka yadda za su kawo sai su ce to in aka samu wata matsala za a koma ne a yi hukunci da irin dokoki irin na kasashen turawa an ga alkalai da dama daga babbar kotun tarayyar najeriya da takwarorinsu na afirka masu magana da harshen ingilishi a taron nasura da mailika murar amurka daga abuja najeriya Nasiru Adamu and Hikaya. Har ila yau a nigeria wata kungiya mai ayyukan kula da lafiyar mata masu juna biyu da ake kira Breakthrough Action Nigeria tare da haɗin gwiwan kungiyar ba da tallafi na ƙasar Amurka wato USAID sun kafa kwamitin eh, malaman addinai a jihar Bauchi ga wakilinmu Abdulwahab Muhammad da ƙarin bayani. Daga cikin ayyukan kwamitin ya hada hada ziyartar ƙananan hukumomin jihar. domin ganawa kai tsaye da al'umma da ma kai ziyara zuwa asibitoci a ranakun da mata masu juna biyu ke zuwa ganin likita domin gabatar da bayanai kan muhimmancin kulawa da mata da yara malama hadiza jibril ahmed ita ce jami'ar kungiyar breakthrough action ta yi ƙarin haske dangane da muhimmancin sanya malaman addini ashirin. ɗabbaka abubuwan da za su taimaka mana tunda har a yanzu in muna duba abubuwan da yake faruwa har yanzu mace-macen mata dai da ƙananan yara ana dai samun ci gaba amma har yanzu ba mu kai gacin da muke so ba mm, to gacin nan da za a kai ta ya za a kai Shi ne ya kamata a ce mun shigo da dukkan mutane waɗanda muke ga za su iya taka rawa manyan iyayenmu iyayen ƙasa malaman addini waɗanda suna da faɗa a ji a gurin mutane in sun yi magana ana sauraron su a zauna da su a fitar musu da abubuwan da yake faruwa da inda muke ga za su iya taka rawar gani garin an jawo hankalin ma'aurata iyayenmu da su kansu waɗanda suke shekarun aihuwa su gane abubuwan da za su yi kamar amfanin mace a ce ta je asibiti lokacin da take dauke da juna saboda a kula da lafiyanta da na abun da take dauke da shi a kuma ba ta shawarwarin da suka kamata kuma a gano idan akwai wani matsala da wuri a samo abun da za a samu a yi magance shi yadda matsalar ba za ta haifar da wani abu wanda za a zo ana da na sani ba. Ina fatan ki. Fata na shine ina tunanin mu ma Najeriya ya kamata a ce mun damu da kanmu saboda duk yadda ake taimakon mu na akwai lokacin da za a zo a bar mu kuma mu ma ya kamata a ce mu rike kanmu da kanmu yana da kyau mu fara yin abubuwan da za mu taimaka wa kanmu da kanmu ba tare da mun jira sai wani ya zo ya taimaka mana ba saboda lokaci kurewa yake alhaji abdullahi yakubu marafan bauchi shine shugaban kwamitin da zai gudanar da shirin wayar da kan al'umma ga abin da yake cewa hanya ce ta in an zo aka faɗakar da su akan irin waɗannan abubuwa da muka faɗa muka na canjin halaye da ɗabi'un mutane mu a wannan abubuwa guda goma sha bakwai to in aka ji daga bakin su waɗannan malamai musamman ma a irin ranar juma'a ko kuma ranar lahadi to za a samu karɓuwan waɗannan saƙo na yadda za a samu jama'a za su yi aiki da shi wanda kuma insha Allahu za ga kuma an samu ingantuwar lafiyarsu. Daga bisani na je ta bakin malaman addinan kan dabarar da za bi wajen isar da sakonni. Sunana Reverend Dr. Shu'aibu MBL an mana bitoci daban-daban wa malamanmu na tauhidi da fastocinmu a majami'u don haka a majami'a fasto yana da dama ya wayar da kan jama'a musamman mata masu juna biyu da yara kanana waɗanda za su dinga taimakawa ana moran asibitoci sunana muhammad balarabe isa musulunci yana daga cikin abin da yake lura daga ciki akwai kula da lafiya to wannan program yana da muhimmanci saboda sun koya mana dabarbaru iri-iri daga ciki akwai wani abu da ake kira ka yi magana daga ka faɗi ainihin abin da ka fahimta a zuciyarka don kuma kafofin watsa labarai su isar wa mutane to duk abin da muke so mu faɗa idan muka faɗa aka je mu aka watsa a dukkan guraren da da ake sauraron mu to za a saurari wannan abu da sauri na biyu kuma akwai masallatan juma'a inda muke eh, jagoranci wa mutane wajen hudubobi nan ma muna amfani da shi da dukkan waɗansu guraren tararraki dai wanda jama'a za su taru don su saurare mu to za mu yi amfani da shi don isar da wannan sako wa mutane abdulwahab muhammad mura amurka daga bauchi a najeriya da Abdulwahab Muhammad. Gwamnatin jihar Taraba ta ce a shirye take ta haɗa hannu da hukumomin da kuma ƙungiyoyi na ciki da wajen Najeriya da ma kamfanoni wajen bunƙasa harkar eh, eh, yawon buɗe ido. Ga wakilinmu Ibrahim Abdulaziz da ƙarin bayani. The choice of Mambila Plateau as the venue of this annual event is not coincidental to showcase the rich resources. Wasu masu ruwa da tsaki kenan ke ma jawabi a wajen bikin ranar yawon bude ido na duniya da aka gudanar a tsaunin Mambila da ke jihar Taraba arewa maso gabashin Najeriya. takin bikin na bana shine yawon bude ido a hanyar samar da ayyukan yi wato tourism and job for better future ya koma duba batun samar da zaman lafiya tsakanin wasu al'ummun jihar da suka samu tashin hankali a tsakanin su cikin kwanakin nan. Khadija Umar Dahiru Dorofi yar asalin yankin mambila ce ta ce ta ga abun mamaki a wannan biki na bana. Na ji daɗin ganin wannan ranar don tun da nake ni mambila ce asali gaba da baya amma ban taba zama ban taba zuwa in ga tourism life kamar yau ba saboda na ji daɗin sosai na ga abubuwa abubuwan mamaki abubuwan da kakannin suke gaya mana tun da wayanda mu a yanzu mun jefar da al'adu amma yau gaba ɗaya na gan live kuma na ji daɗi sosai saboda gaskiya ya burge ni. Kamar Khadija Dorofi, su ma waɗannan da suka halarci bikin sun ko bayyana farin cikin su kamar haka. Ah, Belbombar fada na ji daɗi da yadda abubuwan ya gudana. Sunana Vera Edward, ni daga Taraba State ne abinda zan iya ce a game da wannan abun shine an yi abubuwa da dama da ba a taɓa sa ba tun da ake irin wannan wasan. gaskiya godiya muke su nan gaba shekara mai zuwa war haka su sake yin abin da ya fi haka a wannan yankin ne ake ma da gandun dajin gashaka wato gashaka gumti park da baya ma akan zo daga kasashen waje da yawon bude ido ko shakatawa to amma ko a yanzu lamura na neman komawa baya lawal hamidu na ma cikin ma'aikatan wannan gandun dajin na gashaka gumti park ya ko na albarkatun da ke akwai da ma abubuwan da ya kamata a yi domin farfado da su. Muna bukatar gwamnatin Taraba State ta taimaka mana muma saboda inganta gwandun daji na a bashi tsaro mai inganci saboda wayannan dabbobi da muke da su ba wai don amfanin abinci kawai ba. Suna da bukatu da yawa to wayannan dabbobi dai suna da amfani ko da yake rayuwarsu suna da ɗan gajeren rayuwa. Mai dogo rayuwa a cikinsu dai shine kamar kada kada yakan ɗauki shekara 60-70 giwa ma haka to amma yanzu giwa da suna shigowa tun da muke muna da iyaka da kamaru amma yanzu da yake mutane da yake ba mu da yawan ma'aikata da yawa mutane sun sa na abubuwa duka sun ragu domin yada is a lucrative business kana ga kamar farautan kayan dabbobin daji mutane suna bukatar su yadda na gaya maka da farko akan ajiyewa a wurin tarihi kuma da irin su ivory ko za ake yi da su ivory eh, ko muna da giwon daji akwai muna da dorina da kada da kuma gombaza da kanki da yamusa eh, eh, a bakin wannan kuma muna da nesa saboda haka muna bukata a ba mu haɗin kai ba mu haɗin kai mu samu mu tsare wayannan halittu mutane za su zo daga wasu bangon duniya don su zo su kalli irin wannan dabbobi za su saya ba su taho da abincin su ba za su zo su saya abinci ne a nan kuma karuwa ne gare mu ta fannin kasuwanci eh, gwamnatin tarayya muna bukata ta mai da hankali wurin tsare wayannan eh, dabobi. a nata bangaren gwamnatin jihar taraba ta ce a shirye take ta hada hannu da hukumomi kungiyoyi na ciki da wajen najeriya da ma kamfanoni domin bunkasa harkar yawon bude ido mrs christiana husaini bako ita ce babbar jami'ar hukumar kula da hakokin yawon bude ido a jihar ta ko bayyana irin damar da gwamnatin jihar ke yi a yanzu na yi kira ga hukumomi su fito su mu hada hannu domin a tura wannan aikin gaba amma state government dinmu su ne suke su main sponsors na wannan program kuma koma da menene yanzu ku abun jira a gani shine irin matakan tsaron da za a ke dauka domin kare masu yawon bude ido musamman ma a wannan lokaci da matsalar tsaro ke kara ta'azzara a wasu sassan Najeriya Sashen Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Najeriya. Abdulla a gaida Ibrahim Abdulaziz. Masu saurare kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogonmu ya ce karfe goma sha ɗaya da minti ashirin da ɗaya na safe. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Masu sauraronmu Assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu kuma da sake saduwa da ku a cikin shirin idan kwaya ta narke wanda ni Muhammad Hafiz Baballa ke gabatarwa. A cikin shirin namu na wannan makon za mu kawo muku ci gaban rahoto na musamman da wakiliyarmu Zainab Babaji ta haɗa mana bayan da ma'aikatar lafiyar Najeriya ta fitar da wani rahoto tana cewa akalla akwai masu taɓin hankali tsakanin miliyan 40 zuwa miliyan 60 daga cikin al'ummar ƙasar fiye da miliyan 201 sai dai wasu masana masu kula da masu taɓin hankalin suna ganin matsalar shaye-shaye a tsakanin al'umma na ɗaya daga cikin dalilan da suka sa ake samun ƙaruwar masu taɓin hankali a najeriya zainab gareki to kin zo nan da taɓin hankali wato hankalinki ya gushe yaya kike yi ni ma ban sani ba karan kaina bible ban sani ba sai dai mutanen da suna wuri sun gani abin da na yi da su iya bayana kamar baba ya bayana ni kana kana ba zan iya bayana ba duyin da na warke na a gaskiya da na ganin ku na ga mutane amma yin da abun ya kama ni da na haifa ciki na kwakwara yaro na fara na kashe shi a ruwa mamani da mamana ta gaya mini kafin ta rasu ta yi kuka da girma almanin almasiu baba na ma doke ni mun zo na kaduna ni tare da yarwana sannan yarwana dima ya zo ya mutu sauran ni kade da su kanuwa na maza suna abuja su ma sun gaji da na musu waya sakarin jiya wajen su zo ba su zo ko ba da su zo da kansu da su yi ma baba kwashe kwade magana da ba su zo ba ni kade na ta fama da yarinya na to mai gida na zai zo bai zo ba ga dai zuwa ruwan sama na ruwan sama ya yawa sai gobe amma tun farko me ya haddasa miki me yasa kika samu wannan taɓin hankali miya da dinno ban sani ba a ne kam gaskiya Baba na yana sha taba ni ma ina sha kadan taba na baki haka na ganye na ganye na baba na ya ya murka shashi a a gongonin shi na dunkula haka eh, ya wato lofe irin na dadin mm, na dadin ya sha kuma sai kira ni ce lida ba sai kira ne zo sai ne ma karban kurba in ya sha giya ne ce zo in zan karba dabu da ya ce zai bani wushi bashi ba shi da namiji ba yana so na da yawa ni kuma zan karba ko ta wuri abubuwa din ne ko yaya ne amma gaskiya da na jogo na ya faru haka ne. ina ina daidai budurwa haka da abun ya faru kuma shine ciwo din ya buga na kai na asibiti mutumin ya doka na kai na asibiti abun bai yi ba shi na na kai ma babana to tun daga lokacin kuma har na ya aure na kusa shekara bakwai ko talatin yanzu na to abun bai sake ni ba ana bana lura sai su bana lura a lura asibiti anan kenan eh a nan ba bani ko ba dura na mu za ka lura yake yi sai kwanta wurin in na kwanta wurin in abun ya yi sauki sai su daga in bai yi sauki ba mata salimu ma haka mu tafi gida har iyaye na duka sun sun mutu ba ko yanzu nan ba amma a nan fa yaya me aka baki har kika kika samu lafiya kamar ya bani magani shine na samu sauki yanzu nan ina na wuri da har an can jo gona san jan kawo gona san dawa diba mini gidan dafa ci to kina ganin kamar shi baba yana taimaka ma mutane ba ma masu ciwon hauka ba da sauran cututtuka a nan tunda yana taimaka marasa lafiya kowane iri ciwo dai in sun ya zo kamar iri ciwo tuntunan in sun zo da da doke mutum gab ya zo aka yana taimaka yana warkewa eh duk kowane ciwo ya zo inda na gani a wurin na fi kusan wata da yanzu nan da na tafiya nan yana samun sauki kamar wayanda suna zaune ba su tashiwa kafa yana mutu duk yana taimaka yana warke kamar mata yare mu yanzu na kafa ne in ta zo na ba ta yi a tashiwa amma ta samu sauki eh ba komi ba alhamdulillah evangelist joel gashaka ya ce suna da haɗin gwiwa da ma'aikatar lafiya don taimakawa masu fama da kowane irin nau'in cuta eh to ka san yawancin matasa in lokacin da siyasa ta fara zafi akan ba su kwayoyi su sha domin su hau su yi abubuwan da ba su a cikin hankalinsu to wannan ne yakan sa shaye-shayen kwayan ya yi yawa to in mutum ya sha a lokacin siyasa ya riga ya bi jininsa ya saba in randa bai samu ba ba zai ji daɗi ba dole sai ya sha na ce maka a lokacin akan kawo mana yara goma a rana ɗaya bakwai a rana ɗaya da chain ina da matasa wanda na training na sun kai hamsin saboda jinyar matasa jinya ma gaba daya kowane irin jinya amma na matasa suna ba mu wahala saboda suna da karfi wani sai an sa musu hankof da chain kafin a ɗauko su to idan aka ɗauko su ba wanda zai iya ba su magani sai dai matasan na wanda na training nasu su ne za su yi daidai da su in aka ba su magani bayan awa uku sai mu kunce can ɗin ya kare kenan Eh. To baka samun kalubale musamman daga hukumomi a ce ko gwamnati kenan tunda za a ce kai kana ba da magani ne duk da yake ba wai gargajiya ba ne amma dai baka samun kalubale daga su gwamnati? Eh, akwai takardama wanda Ministry of Health na Nasarawa State ta bani. muna tafiya tare da su in ciwon da ya zama ba na gefe na ba na kan tura zuwa specialist na kan tura su zuwa asibiti wato dai kuna haɗin gwiwa muna haɗin gwiwa ba mu da damuwa da juna su kansu ma sukan zo da kansu wuri na musu jinya kuma idan jinyar da ya zama ko na gidana ko matana za ta zo haihuwa asibiti take haihuwa ko yayanan suka yi ciwo in dai har ya gagare ni nakan tura zuwa asibiti masu sauraro a nan za mu dasa aya a wannan shirin sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma wakiliyar mu Zainab Babaji da ta haɗa mana rahoton sai kuma Julie Leathers Gresham da ta haɗa mana sauti kuma ta ba da umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballa nake cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To a gaida Muhammad Hafiz Baballe yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonnin da kuke aiko mana ta hanyar imel. To saƙon da muka samu na farko a yau ya fito ne daga isa ramin hudu hadeja a jihar jigawa inda ya ce kamata ya yi idan ana sara a rika duba bakin gatari hakika matakin da gwamnatin shugaba buhari ta dauka na rufe kan iyakokinta da nufin bunƙasa tattalin arzikinta abin yabawa ne kwarai da gaske sai dai ya kamata shugaba buhari ya samar wa talakan ƙasar wasu hanyoyi da za su rage masa raɗaɗin kunci da ya shiga na tsadar rayuwa da aka shiga sakamakon wannan mataki domin talaka shine takamar gwamnati a gaskiya baba talakawan najeriya suna cikin damuwa kwarai da gaske muna fata wannan shawara za ta je ga kunnuwan baba buhari shi kuma Ali Abdullahi Doron Baga ya ce, Salam VOA Hausa, kisan da kungiyar ISWAP ta yi wa ɗaya daga cikin ma'aikatan agaji da take garkuwa da su abin Allah wadai ne shi shine Allah ya kawo mana ƙarshen wannan masifa. Yanzu kuma ga saƙo daga Hussaini Abba Dambam ɗan kishin ƙasa sai kuma da Yusuf Bori mai markaɗe Dambam tare da Muhammad Musa Dambam dukkan su a jihar Bauchi inda su kuma suka ce Salam VOA Hausa. ƙasa muna yin fatan alheri ga ɗaukacin shugabannin ƙasashe daban-daban na duniya da suka halarci taron babban zauren majalisar ɗinkin duniya karo na 74 a ƙasar amurka yanzu kuma sai mu na ƙarshe wanda ya fito daga yusuf yushua faki isuhun dila inda shi kuma ya ce assalamu alaikum voa hausa hakika mu talakawan najeriya musamman ma manoma mun fara ganin alherin da ke tare da rufe iyakokin ƙasar nan gani yadda amfanin gona ya fara yin daraja gani yadda a kwanakin baya kafin a rufe iyakokin iyakokin kasar sai talaka ya kai buhun hatsi biyu kasuwa sannan ya siyo taki buhu daya to daga karshe kuma nake roƙon Allah ka dafa wa shugaba baba Buhari da kokari to madalla mun kuma gode da sakonnin kuma muna so ku ci gaba da aiko mana da sakonni To jama'a kuma na afuwa ba za mu samu eh, kawo muku takaitattun labarai ba lokaci ya yi aikinsa. masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauka kenan a jerin shirye-shiryen namu na yau sai kuma wani makon za ku ji abokan aiki ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin maryam dauda da da shi ma injiniya mu da kowa da kowa dai <laughs> muke ce muku ku huta lafiya daga la meilleure musique et les dernières nouvelles